الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء أما بعد إن أوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يومنا شادية قوة الربيع الثاني hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da 14 ga watan goma shekara 2024 a wannan masallaci na abu ubaida inda muke gabatar da karatu cikin littafin al'alaƙatu bai na tashayi wata sauwafi ardun wa ƙadu wanda shi ne majalisi na 24 ga wanda suke da littafi a hannunsu sannan a duba shafi na 88 nan za mu ainihin wato tashi ga wanda suke da littafi a hannunsu an ga guru shafi na 87 an ga guru in ba a manta ba a inda muka tsaya yayin da malam yake cewa walamma akthara عليه القوم من تلك الكتب yana so ya nuna muku yaudar da yan shi'a tun da shi yasa nake ta mamaki wato kamar hadisar da ta faru a nan kasar da mutane ba su karanta tarihi ba sai suka yi ta mamaki sai zama bakon a wasan da ya faru Shi ne kashe malam Jafar a masallaci yana sallah ko eh. wanda kaga Dr. Sani da yazo yana magana cikin waƙensa abinda yake cewa qatalu amiral mu'minina musalliyan waqata sabihati qissatun tatakarraru an kashe sayyidina Umar yana sallah aka zo ka kashe malam Jafar tarihi ne ke maimaita kansa to rashin sanin waccan waƙi'ar shi yasa da ta faru a nan ƙasar sai zama baƙo ga wasu to kazalika abin da ke faruwa yanzu a duniyar musulunci rashin sanin tarihi a jiya shi yasa suke ganin kamar 'yan shi'a ba za su iya yin haka ba amma wanda ya san tarihin musulunci a jiya ya san waye 'yan shi'a ba zai yi mamaki ba don sun yi haka a yanzu to shine malam yake cewa walamma akthara alaihi alqawm yayin da mutane suka yawaita ga al-imamu husaini min tilkal kutub daga waɗancan littattafan warrasa'il da wasiqu Ba'asa ilaihim ibnu ammihi sai ya tura dan aminsa, shine muslim bin wanda mu kun san ahlus sunna a gurin mu hatta iyalan aqil din nan suna cikin ahlul bait ko wannan dalilin yasa kuka ga kafin ma al-imam ya fara mutuwa muslim bin aqil shi ya fara mutuwa ba amma in ba a munasaba ba ba yadda za a yi ka ji waɗan shi ya ambatan maka wani musulun bin aƙiƙa ba za ka taɓa ji ba li a ya leku a ce, al'amarin shi'a min ahli kufa na mutanen kufa wa aka zata shi shi'atu in shi'a suka fara ya tawafadu suna zuwa jama'a jama'a wata taktalifu ila musulmin wato a jama'ar da kai ka ce kaman har sassaɓawa ma suke saboda yawan su zuwa muslim bin aqil unahu suna masa mubaya'a hatta anna li halihim wa amri har sai da yana tsuna halin su da al'amarin su ya dauka cewa da gaske ne fa kataba ila al-husayn daga nan ne muslim bin aqil da ga yawan mutanen da suke zuwa a matsayinsa na wakilin al'imamu Husaini dama ga littattafai ga wasiƙu sun aika min. sun ce ma al'imamu Husaini ya zo sun masa mubaya shi kuma kafin ya zo ya turo musulun bin a ya je a karan farko irin yadda ya ga an karɓe shi wannan ta ba musulun bin dama in rubuto ilal Husaini zuwa ga al'imamu Husaini ya kubiruhu yana ba shi labari bai atin nasi lahu da yadda mutane suka yi masa mubaya'a waye da uhu yana kiran al-imam Husaini bil qudumi cewa ya taho yana ganin fa babu matsala wannan ya zo cikin tarihu dabari mujalladi na uku shafi na 353 da 379 al'amru alladhi hamala al-husaina al'amarin da ya dauki al-imam Husain an yuqarrira al-masira ya tabbata allati wajjaha ilayhi al-mukhlisuna wanda mutane masu ikhlasi suka fuskantar zuwa ga Imam Husaini cewa kada ya je min ahlil imani wal islami ma'abuta imani da musulunci ka Abdullahi bin Abbas sanda Imam Husaini ya tashi ya ce zai tafi Iraki bayan Muslim bin Aqil ya aiko ba zai gado ba saboda kani ne amma Abbas zai gado saboda uba ne to Abbas din nan ɗansa Abdullahi dan Abbas kaga ɗan uwa ne ga Imam Husaini ko to da zai fita ya tafi iraƙin nan sai da ya ce masa kada ya je abdullahi ɗan umar yi masa nasiha ya ice kada ya je wa gairi hima da wasansu bi adamin zihabi cewa kada ya je ku dumbaran ba na biyu a ƙasa min hadu sunnatun bauya mujalladi na biyu shafi na casa'in da biyu wa mimman nasahahu daga cikin wanda suka yi ma husaini nasiha bi adamin da aidan cewa kada ya tafi abdullahi bin amru bin al akwai abdullahi dan amr dan as wa abu sa'id al-khudri akwai abu sa'id al-khudri wa abdullahi bin zubair abdullahi dan zubair din nan aboki ne na al-imam husaini amma da zai tafi saboda shi abdullahi bin zubair da musulmi suka hijira suka je madina ne ɗan da aka fara haifa a madina wa akul husain da ɗan uwan al-imam husaini min abihi ta fuskar uba shine Muhammad bin Hanafiya yace masa kada i tafi sannan wa Abubakar bin Abdurrahman bin Al-Haris Al-Makhzumi da wannan sannan wa Abdullah bin Jafar bin Abi Talib da Abdullah dan Jafar Jafar yayin sayyidina Ali to yana da dan Jafar din kenan kaga dan da dan Ali da ɗan Jafar dan wa da dan Ali. to sai da yamma al-Imam Husaini nasiha cewa kada ya je wal farazdak ash-sha'ir da farazdak wa abdullahi bin muti da abdullahi bin muti alladhi qala lahu wanda ce masa fa iyaka an taqrab al-kufa ko an tuqarrib al-kufa ina maka kashedi kaka kusanci kufa fa innaha baldatun mash'uma domin gari ne da take da shu'umci biha qutila abuka a can aka kashe babanka wa khudila akuka a can aka tabar da dan uwanka wa ghairuhum da wasan su minan nasihi na cikin masu nasiha suka ce kada ya je can sama sai malin ya ce li'annahum qawmu gadarin domin abin da ya sa wa'annan mutanen suka ce kada al-imamu Husaini ya je sanin da suka yi wa yan shi a wajen kwarewa akan yaudara to yanzu dan Allah wanda ya gayyaci dan manzon Allah aka yaudare shi da shi kai yanzu kai kana da aminci ba za a haɗa kai da shi a yaudare ka ba eh dan manzan Allah fa ku ce wa mutum ya zo ku rubuta mai wasiƙu ya tura ɗan saƙo ku ce ba matsala ya taso ya tuho wai kuma yanzu ana ta wai sai ka ji mutum ya hau yana cewa to ai ko ba komai ko ba komai ai ai gara matakin da to ai gara wanda ma tun farko ya ce bai tare da kai ka san baka wahala ba baka jiran taimakonsa da wanda zai ce maka zo in taimaka maka kana tsammanin nan mafaka take sai ka zo ashe kuma ta hannun shi aka shirya kashe ka ba abinda suka yi ma Isma'ila haniya kenan har yau sun kasa ba da amsa ya aka yi Isma'ila haniya yana shugaban Hamas a gayyace shi ya je Iran a cikin Iran kuma aka shi shi tun a ƙasarsu ya kasa samun aminci dama ina zai samu aminci to babu eh to akwai wa masu hasashe wai na mamaki wai ga mutum yana cewa wai ba mu san siyasar duniya ba ai na ga wani makakken dan shi'a a katsina wani makakken dan shi'a a katsina ya bari tukunna abubuwa su zo su min sauki kwanan nan zan zo zan fara ma kassa ma ka ta karatu wallahi wai yana cewa wai wai wai wai wai su da wai malamai ne na dahara da tsarki abinda ba su gane ba ita sanin siyasar duniya fa a matsala ce da ko kafiri ma na iya sanin ta shi kuma ilimi idan ka cire ilimin da annabawa ke zuwa da shi na faɗa na ce duk ilimin da za ka ɗauko ɗauko ilimin sai ka ga wata dabba ita ce malamin ka ilimin ɗauko shi ashe kenan koyawa mutane alaula da tsarki da ibada a matsayin ilimin da annabawa suke zuwa da shi daga gurin Allah ba ilimin suka ba ne shi wannan ba za ka iya sanin su ba sai ta fuskar wahayi da ka san shi shi kuma wannan ababen na shirme na arabin da ya shafi siyasar duniya eh yanzu alhuda huda da yazo ya ce wa annabi sulaimanu da ya ce faqala mali la ara alhuda huda am kana min gaibin لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين Allah sai ya ce fa makatha gaira ba'idin da ya zauna kusa da Annabi Sulaiman ya ce ahatta bima lam tuhitu bi na san abin da kai baka sani ba da Allah da ya ce ya san abin da Annabi Sulaiman bai sani ba wannan sai ta sa ya samu wata daraja wacce ta fita Annabi Sulaiman abin da ya sani wanda Annabi Sulaiman bai sani ba yana da alaka da wahayi ko wani labari ne na duniya to me zai cuci malami dan wani ya san wani labari na duniya malamin bai sani ba ya zo ya sanar da shi eh in ko kana ganin irin wannan wata kima ce dan wani ya sani wani bai sani ba dan yana malami da ai annabi sulaiman shi ya kamata ka fara karyawa ai tun daga tsuntsu ya zo ya ce a hatsu bi malam tuhitsu bihi ni na san abin da kai baka sani ba na zo maka da labari daga garin saba a kaza kaza kaza kaza kaza duk ilimin da wani zai zo ya tuciya da shi na rantse maka da Allah in ba ilimin da annabawa ke zuwa da shi ba ɗauko ilimin faɗe shi wallahi sai ka ga dabba ta fi ɗan adam ilimi akan wannan abu shi na shi sai ya koya nata ba sai ta koya ba jibilli ne ɗabi'a ne haka Allah ya yi ta da shi ke sa na ce yanzu duk daktocin da ke zuwa jami'a mutum ya digiri ya zama profesa a harkar bitinariya dabbobi da Allah shi ya koyi karatu daga gurin su ko su suka koya mai karatu eh lalawa ya koyi karatu gurin wani shi ya koyi karatu a gurin su ba abinda suka dabbobi suka koya a gurin shi shi ya koyi karatu a gurin su eh kaga mutum ya tafi ya ji ya zauna yana ta bibiyar kifaye sai ya dawo a ce maka ai kwararre ne kan sanin harkar kifaye ya san nau'in kifi kaza ya san kaza ya san kaza lalla kifayen shi ya koyi karatu ya san wani abu dangane da kifayen ko kifayen ne suka san wani abu dangane da shi shi ya koya mana ba abin da kifaye suka koya a gurin shi me za su koya a gurin shi ba gani wadda ka daina tutawa ne ya san siyasar duniya a in malami bai sani ba a zo a sanar da shi ka bashi labari ba shi ke nuna cewa wai darajar shi za ta dago to wai da wannan ne yake ganin bari ya kamata ya rusa su daga sani tare da cewa ma duk mutumin da ke bibiya ba Dr. Sani ba ko ɗansa Abraman kasan cewa ya san siyasar duniya eh maganar banza malam to shi wannan rafidin zan dawo ma kasa kwanan nan wallahi yawa wannan zan dawo ma kasa kwanan nan saboda haka mutane ana yaudarar mutane ana dama na sha faɗa muku na ce ɗai daga cikin wannan shine a nuna wa duniya cewa gaba ɗaya ba wata ƙasa mai san addini mai ƙoƙari sai ira ko munafuntan mutane take yanzu ina ganin tsakanin shekarun da cikin satin nan da kara kai hari ya cika shekara ɗaya da kai hari a falasɗinu iran tana kallo fa ana makar mutanen falasini ashe da Allah ba tintin ya kamata ta tashi ta shiga rigimar ba kafin a kai Hassan Nasarar Lahari? Ai tun kafin da ta tashi ta shiga rigimar tunda an ce ita take daga siho duk ragowa an ce mutanen banza ne munafukai ne to sai ta shiga rigimar kafin me kafin a kai ga kai ma Hassan Nasarallah farmaki amma ba su ba kuma yanzu da na ce rigimar ba za ta ɗore ba yanzu yadda aka ɗauki shekara ɗaya ana rigimar nan da ita Hamas a wannan ɓangaren ku jira ku gani ita Iran wata nawa za a yi da ita da Isra'ila ana rigima shi ne a'a ku jira ku gani za ta yi shekara ɗaya ana kai farmake-farmaken ai abin da muka faɗa kenan suka juya muka ce wallahi ba da gaske suke ba kuma ba za su yi da gaske ba in dai yaudara ne da munafunci da waye to yanan mutanen sun kware kakka taɓa tsammanin wai akwai wani abu na addini da suke in shi da gaske kuma na ce na rantse muku da Allah ko a Najeriya kaga dan shi ana istidadin makami wala kakka ɗauka wai yana yi ne dan wani kafiri a Najeriya wallahi akan ahlus sunna yake istidadin makaminsa wadda duk abin da kaga suna isti'idadi in suka samu ƙarfi da su kuma za a amfani su zama barazana ga rago ƙasashen musulmi a gabas ta tsakiya ita ce magana ta gaskiya Allah ya sa mu dace walakin sai dai malam yace sha allahu ta'ala Allah ya su. an yi wasil al-Husaini Husaini ya kai ma azama alaihi abin da ya azama a kansa fasara ilaihim sai ya kai ga mutanen Iraq fi iddatin a cikin tattali ko adadi min ahli baitihi cikin mutanen gidansa mutma'innal li hali ahli kufa shi al-imam Husaini da gaske yake wasiqun da aka aiko da dan sako ya dauka ce wallahi a shirye suke mutanen nan min shi'ati daga yan shi'a ahlin nifaqi wal ghadari wash shiqaqi ma'abuta munafunci da yaudara da sabani hatta ja'ahu alkhabaru har sai da labari izo ma al-imam Husaini bima fa'alahu shi'atu ga wanda in shi'a suka aikata almunharifuna, wainda suke karkatatu bi muslim bin aqil ga muslim bin aqil alladhi arsala man yurdu al-husaina wanda ya aika wanda zai dawo cewa al-imam Husaini kada yazo kaga farko da yazo suka zo suka yi ta mai mubaya'a ya gaba matsala ba shi ya aika ma al Husaini yace zo ba to kafin muslim bin aqil al-imam husaini ya taso an kashe shi to lokacin da ya fahimci yaudara ta shiga shi ma shi za a kashe shi to daga lokacin ne ya tashi ɗan sako wanda zai je ya faɗa ma imam husaini cewa kada ya zo ba da ilqa'il qabd alaihi bayan an kama shi min qibali walil kufa daga ɓangaren gwamnan kufa ba da an khazalahu ansaruhu bayan waɗanda suka ce za su taimake shi sun taɓar da shi wa tarakuhu wahdahu suka bashi shi kadai wa aslamuhu suka miƙa shi lil qatl zuwa ga kisa abinda fa suke yi kenan fa su ce ka zo ka zo suna tare da kai za su baka gudunma kuma su za su dauke ka su miƙa ka a kashe ka abinda suke yi kenan to wanda a tarihi suka yi wa dan manzon Allah haka yana zaune suka ci ya zo suka watse suka miƙa shi zuwa ga kisa su ne yanzu dan an ce maka san ma wani a wannan zamanin sai ka ce ai ƙarya ne ai masu kishin addini ne eh daba man yusri usai ya shirya wanda zai gauga li yarudda al-husayn dan ya mayar da al-imam husayn cewa kada ya zo wa kana mimma qalahu yana daga cikin abin da ya faɗa yace irji bi ahli baitika a cikin abin da ya rubuta yace al-imam husayn ka koma da mutanen gidanka wala yagurruka ahlul kufa kada mutanen kofa su ruɗe ka fa innahum ashabu bika domin su mutanen babanka ne kana yatamanna firaquhum ya kasance yana fatan firaqahum rabuwa da su bil maut aw al ta hanyar mutuwa ko kuma ainihin wato a kisa ku duba anan kasa cewa ruya an adin aqwalun kathira an ruwaito maganganu masu yawa har a cikin nahjul balaga Tushiru wacce take nuni ila hada akan wannan min dalika daga cikin wannan qauluhu wabtalani bikum sayyidina ali yake ta Allah ya jarrabe ni da ku wa biman la yuti'u idza amartu da wanda in nace abu ba zai yi ba wala yujibu idza da'awtu in na kira nace a zo ai abu ba zai amsa kira ba kuma ai za ka yi mamaki mu'awiya gwamna ne fa a sham shi shugaban ƙasa ne amma saboda waɗanda suke bayan sayyidi ali ba da gaske suke yi ba amma masu bin sai na mu'awiya da yake da gaske suke yi sai gashi shugaban ƙasa ya kashe murƙushe gwamna saboda mutanen gwamnan da gaske suke amma mutanen shugaban ƙasan bawa ba ba da gaske suke yi ba shi yasa yake cewa wa biman la yuti'u idza amartu wa la yujibu idza da'awtu wa qawluhu maganar sa da yake cewa wal magrur wallahi man garra man garrattumuhu yace wanda aka ruda shire wanda ya rudu da ku la ahraran inda nida yace ku ba cikakkun yaya bane lokacin da aka yi kira wala ikhwana thiqatin inda najai sannan ku ba yan uwa bane na aminci lokacin da aka ci a fito sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ma za mu nitin bihi bikum mai ainihin wato nake guri nake fatan samu tattare da ku yace ga ku umuyu mutane ne ku makafi la tubsiruna ba kwa gani wa bukumun ga ku kurami bai bai la tantiquna ba kwa furuci wa summun ga ku bai bai la tasma'una ba kwa ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qawluhu ba'da an zakara khiyanatahum da wata magana da aka ƙara ruwaitowa bayan sai na aliyayi ambaci ha'incinsu su wa isyanahum da saba wasu wa gadarahum da yaudara su wa ifsadahum da bannasu fil ardi a cikin ƙasa yace Allahumma sa'imtuhum Allahumma sa'imtumuhum wasa amuni Allah na ƙosa da su su ma sun ƙosa da ni wa karihtumu wa karihtumu wa karihtuhum wa karihuni sun ni ma ina kin su su ma kina suke wannan fa su ne fa wanda suka ce su ne ‘yan shi'ar na Ali to matsalar da suka dinga ba shi kenan Allahun fa'arihim minni wa arihni minhu Allah ka hutar da ni daga gare su su ma Allah ka hutar da su daga gare ni zakara zalika ibnu kathirin fi tarihi to ba ibnu kasir ba kaɗai duk mai littafin nahjul balaga nasu na in shi'a ya je ya ɗauka zai gama ganganin sayyidi ali da ya dinga yi akan mutanen nan wanda suka dinga mai na yaudara wannan a mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da hamsin da hudu da biyar da shafi na ɗari uku da hamsin da biyar sun maƙala, rahimahullahu sannan ya ƙara faɗa ya ce wastamarra amrul iraqiyina wastaƙarra ya tabbata amrul iraƙiyina al'amarin mutanen iraki ala mukhalafati aliyin akan saba masirina ali fi ma ya amurhum bihi wa nahahum anhu in ya ce su yi abu ba za su yi ba in ya ce su bari ba za su bari ba wal khuruji alaihi da kuma yin tawaye gare shi wal bu'du an ahkamihi wa aqwalihi wa af'alihi da nisantar hukuncinsa da maganganunsa da aikinsa li jahalihim saboda jahilcin su wa qillati aqlihim da karancin hankalinsu wa jafa'ihim da jafa'insu wa gilzatihim da kuma kaushin su wa fujuri kasir da kuma fajirci mai yawa minhum daga waɗannan mutanen yanzu ba karancin hankali ba waye zai zo ya kwanta ya ce wai yana bakin ciki ne saboda al-Imam ya mutu shi ma mota ta zo ta daka shi dan Allah ko wani ya kunna wuta a duniya ya ce ka shiga tsakani da Allah ko mutum ga yaro dan shekara ɗaya. da rabi shekara biyu a sabon asi ga wani mara imani ya sa wukaya da kansa dala mai hankali da ya san ya kamata ya kamata ya wannan kaje sunanan hanyar da imaninsu ne bai kai ba a najeriya shi yasa ba su fara wannan ba amma na can fararen da imaninsu ya karfi ai kana ganin ranar ashura abinda suke ko kana kallo kana kallo to wannan shine wahina ukhidha muslim bin aqil lokacin da aka kama muslim bin aqil li yuqtala dan a kashe shi kana yaqul ya kasance yana cewa allahumma hukum bainana wa bain qaumin allah Kai hukunci tsakanin mu da mutanen da garruna suka rude mu wa kadhabuna suka yi mana karya. wa azalluna suka kaskantar da mu Wafi fi a wata riwaya wato kadabuna ko kadabuna sun ƙaryata mu wa garnuna sun ruɗe mu wa kazaluna sun taɓar da mu wa ƙataluna kuma sun kashe mu kuma har a littattafan ƙin shi'a abinda al'imamu Hussein ya faɗa kafin ya mutu kenan ya ce Allahumma baina na wa baina ƙaumin da auna liyan yansuruna Allah kai hukunci tsakanin mu da mutanen da suka kira mu suka ce mu zo don su taimake mu sannan da muka zo sun ma'adau alaina luna. suka wuce gona da iri akan mu kuma suka zo suka kashe mu haka Imam Hussein ya faɗa wannan cikin tarihul dabari mujalladi na uku shafi na 290 292 wa madal Husainu al-Imam Hussein ya ci gaba da tafiya fi tariqihi a sa mutawajjihan ila al-Kufa yana fuskantar Kufa walamma alima walil Kufa yayin da gwamnan Kufa isani Ubaidillah bin Ziyad bi khurujihi da khurudinsa sai ka bincika Ubaidillahi bin Ziyad nan da aka ba gwamna fa a Kufa a jiya fa yana cikin wanda suka goyi bayan Sayyidina Ali aka yi fada da Muawiya yanzu kuma shine gwamna a Kufa ya zai eh fa arsala lahu al-hurr sai ya aika masa al-hurr bin Yazid at-Tamim fi alf Faris wajen sojoji mutum dubu falaki yahusi ya haɗu da shi ƙariban min alƙadisiya kusa da wani guri da ake ce masa ƙadisiya da shi alhurru bin yazid at-tamimi isa ma da imam husain fa amarahu bir ruju'i sai ya ce masa ni ina baka shawara ka koma min haythu ata ta inda ka zo au bi zihabi ila sham ko daga nan ka wuce kai sham haisi yazid bin muawiya yace ni ina baka shawara kakka shiga garin nan ko dai ka koma madina da ka fito ko daga nan ka wuce kai sham fa abul husaini al-imam husaini yaki wa mada ya ci gaba da tafiya hatta wasala ila makanin yuqalu lahu karbala har sai da ya kai gurin da ake ce masa karbala dama al-karbu wal bala'u bakin ciki da bala'i shi sunan gurin kenan wa kana ubaidillah ibn ziyad ubaidillah ibn ziyad jahada daishan ya shirya rinduna ila rai zuwa rai bi qiyadati umar bin sa'd fi arba'ati alafi da jagorancin Umar bin Sa'ad wajen mutum dubu hudu fa amarahu bi tawajjuh awwalan ila al-Husaini sai umarci al-Imam Husaini ya umarce shi da ya fuskanci al-Imam Husaini farko ko fa amarahu bi tawajjuh awwalan ila Husaini li yafsil al-amra ma'ahu dan ya yanki al'amari tare da shi faltaqahu fi Karbala sai hadu da shi a Karbala fa nazala lis-salati sai ya sakko dan yin sallah thumma khatabahum mushiran ila al-kutubi al-imam husaini lokacin shi kuma a karbala ya saka zai yi sallah da ya sallah mutanen da suka zo sai ya miƙe yana khutuba mushiran yana mai nunin ila al-kutubi allati arsalu zuwa ga wasiqu wayanda aka aiko masa faƙila lahu sai ya ce musu wallahi ma nadari ma hadhihi al-kutub ba mu san wayannan littattafan ba ya sakamakon natijar da wasiƙun zai zama fa amara al-husayn uqbat bin sam'an sai al-imam husayn ya umarci wato uqbat bin sam'an cewa an yukhrija ha ya fito da waɗannan wasiƙun adadin su fa idza kharijan mamlu'an sufan sai ga jakunkuna guda biyu suna cike da wasiƙun da aka aika ma al-imam husayn fa nasharaha bayna aydihim sai ya ajiye wasiƙun da aka ajiye buhu biyu wanda aka cika wa kana mimma qala lahu mimma qala husaini daga cikin abin da al-imam husaini yace masa a wannan lokacin san da ya hudu ba yace wa illam taf'alu dama in ba ku yi haka ba wa naqattum ahadakum kuka warware alƙawurinku wa khala'atum bai'ati kuka zari mubaya'an da kuka ce kun mun kun fasa min a anaqikum daga wuyanku. ku ce fala amri ma hiya bilakum binukuri yace na rantsi da Allah ai wannan dama ba shi ba ne farkon abin kyama da kuka fare laqad fa'altumuha bi abi ai kun yi irin wannan yaudarar ga babana wa akhi kun yi ta ga dan uwana Hassan wa ibn ammi muslim sannan kun yi irin wannan yaudarar ga dan uwana muslim bin aqil sai ya ce wal magharura man iktarra dama wanda aka ruɗa shine wanda ya ruɗu duk. a lokacin abin da ya faɗa musu kenan bayan hudu ba Sun khataba al sannan sai magana da ita rindinar da ta zo wa haka ya fara yuhaddiruhum yana tsoratar da su min qitalihi cewa bai kamata su yaƙe shi ba wa ruhum? yana tunatar da su bi makanatihi da matsayin da yake da shi min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da matsayin da yake da shi a wajen manzon Allah wa yahussuhum yana zaburar da su ala tarki amr ubaidillah ibn ziyad cewa su kale al'amarin ubaidillah ibn ziyad walin hiyazi ilaihi da kuma tattaruwa zuwa gare shi fandamma lahu 30 sai mutum 30 suka tattaru da suna wancan rinjanar da ta zo za ta yaƙi al Husaini hudubar da ya sai aka samu mutum talatin, sai suka baro waccan rinjanar sai suka dawo sai suka ce suna bayan al-Imam ne. fihim a cikinsu akwai al bin Yazid at-Tamimi wa khayyarahum ya ba su zabi an yatrukuhu li ihda salatin ce su shi al-Imam ne. ya ba su ya yace su ƙyale shi ɗayan abu guda uku an yasira ila Yazid fi Sham ko dai ya tafi wajen Yazid a Sham liyubayi ahu dan ya masa mubaya'a au ila sagarin min sugurul muslimina ko ya tafi wata boda daga cikin bodojin musulunci dan ya je jihadi tare da masu jihadi dan daga addinin Allah aw ruju'i min haythu ata ko kuma ya koma ta inda ya fito ya koma Madina wannan fa a cikin littafin shi a wannan ikhtiyarin al-Imam Hussein ya nemi cewa a bashi dama da dama ɗayan cikin ukun nan ko dai ya tafi Sham wajen Yazidu wanda kaga yadda suke faɗa da yana da hannu gurin kisa shi ba zai ce a bashi dama ya inda ya san can ne kuma za a kashe shi kuma me yasa nan yake cewa a bashi dama ya tafi can ai ya ga matsala a nan can kuma bai hango mai ba shi yasa yace zai tafi can shi yasa ai mun buga da su ba sa faɗa wa mutane cewa asalan menene sababin da yasa al-Imam Husaini ya fita har ya mutu yaudarar da aka mai Ciwa ya tahu, ya baro ce yasa in ka ce sai su ce to ai dai ma duk wanda yake da hannu Allah ya tsine mai amma yan iska ba sa faɗa sai yan shi'a na da hannu farko wajen aiko mu Hussein wasiƙu ya zo eh na rantsi da Allah ban gama halukin da ya isa ba ya ce wai yan shi'a ba su da hannu gurin kisan al-Imam Hussein duk abinda za a yi wani yana wani gari a dama ba ku shirya za ku naɗa shi shugabanci ba ya hau ko ka gayyace shi kuka ce ya zo eh ba ku shirya ba jikan manzan Allah fa amma ba sa faɗa wannan a tarihi shi sa maka ce ka je ka bincika ta yaya aka yi kisan al'imamu Husaini ya shahara amma masu kisan su ba su shahara ba ya kai haka kuma wannan yanzu muna nan da bidiyoyin malamansu sun faɗa lafzan da lafazi bayan a rubuce wanda inda an ta kama banda abin da malam ke kawa nan a littafi littattafansu muna nan da shi jibjib can shi a su suke da hannu gurin kisan al'imamu husaini su suka kira shi da su aka yi amfani hatta gwamnan bayan an sauke na umaru bin bashir saboda san duniya wanda ya zo fa kwabarin wanda ajiya ne yake cewa yana goyon bayan sayyidina ali suna faɗa da muawiya kuma ka san wani lokacin an samu lalatacce in an ce ga shugaba to abinda ma ba a sa shi bai zai dan neman gindin zama ana yin haka ko ba ana yin haka to shine walakin al ashqiya sai dai waɗannan tababbun abau alaihi sun ki ga imam Hussein abu ukun nan da ne ma zalika kullahu wa qataluhu suka yaƙe shi hatta qataluhu sai da suka kashe al imam Hussein sharda qitlatin mafi sharrin kisa Wani faran da wani adadi na jama'a min ahli baitihi daga cikin mutanen gidansa to sai ka je ka bincika a kisan nan da aka yi ba Imam Hussein kada aka kashe ba mun ce akwai Muslim bin akil, shi ya fara mutuwa kafin al-Imam Hussein dan Allah da yaushe da yaushe kake jin sunan Muslim bin akil a bakin yan shi a cewa an kashe shi kafin al-Imam Hussein ya mutu ɗaya kenan sana'a kisan nan da aka yi akwai zuriyar al-Imam Hussein ba shi kaɗai bane ya ɗibi 'ya'yan Hassan da wasu daga cikin 'yan uwansu a ciki akwai kowanne akwai abubakar akwai umar akwai usman me yasa duka waɗannan sunayen ba za ka ji su a bakin 'yan shi'a ba a ce maka ai da aka je gurin a cikin 'ya'yan da aka kashe na al'imamin Hassan akwai abubakar akwai umar akwai usman misali a cikin ƙannansu da aka kashe 'yan uwansu akwai abubakar akwai umar akwai wa akwai usman a cikin ƴaƴan Hassan akwai wannan me yasa ba za ka ji ba shi yasa al-Imam Zainul Abidin shi da abin ya faru a gaban shi yana nan cikin littattafan su da ya koma Iraki daga ba shi yana karamin yaro hadisar ta faru a idin shi daga baya da ya koma Iraki mutanen Iraki suka taso musu aka yoru akan shi da aka zo aka tare ya kalle su ya ce na billahi ina haɗa ku da Allah hal ta'lamuna annakum katabtu ila abi kun san cewa ku kuka rubuta wasiku zuwa ga babana cewa yazo kun masa mubaya za ku taimake shi babana ya zo wa kada'atumu kuka yaudare babana wa qataltumuhu babana ya zo kuka kashe shi har sai da ya ce musu bi ayyata ainin da wani ido ne tanzuruna ila rasulillahi za ku kalli manzon Allah gobe alkiyama eh? ka gani mm. mun sha yin lakta akan waya kashe alima nan maganganun suna nan maganganun malamansa suna nan dan man mun ce ai ashahidu ya rama lahir al ghaib wanda ke guri abu ya faru ya ga abin da kai baka gani ba duk duniya cikin waɗanda za su bada da abin da ya faru a gurin akwai dan al-imam ali zainal abidina to shi ike faɗa wanda suka kira shi dai koma iraki hadisar da ta faru a gaban cewa ya hal alamuna annakum katabtum ila abi kun san cewa ku kuka rubuta wasiƙu zuwa ga babana babana ya zo wa kada'atumu kuka yi wadare shi kuka kashe shi to da wani ido za ku je ku kalli manzon Allah gobe alkiyawa da wani ido za ku je ku kalle shi haka ya faɗa musu ya yi doguwar huduba akan wannan abu to shine malam yake cewa inna hadhihi al-adilla tarihiyya wayannan dalilin na tarihi fa tubayyinu tana bayyana mana madagadar shi'a tsayen yaudarar da ɗan shi'a suke wa kadhibahum da kuma ƙaryarsu wa tazwirahum al-kutub war rasail da kirkiran littattafai da wasiqu da suke ala alsinatin nasi akan harshen mutane lil wusul bidalika kullihi dan su kai da wannan ila ghayatihim al-khabitha zuwa ga makurarsu wacce take mai datti min basu ruhil fitnati na yada wato fitina rai na fitina idan ma fitina ta mutu cikin musulmi su ta yadda ita wal furqati da rarrabuwa bainal na tsakanin musulmi wa isha'atil fawda da tayar da hayaniya wal wahani fi hayatihim da kuma kokarin kawo musulmi rauni a cikin addinin musulunci ku duba ku gani ko a ƙasa me kasan ana haɗuwa da 'yan shi'a idan taimakon ƙasa ma ba addini ba eh mai kasan ana haɗu ko ana haɗuwa da su a idan a ciyar da yanki ma duk taron da zaka ga an ce maka yan shi'a sun zo billahi allazi taron in dai ba taimaka musu zai ba su mayar da wanda ba dan shi'a ya zama dan shi'a ba wala ba za su taɓa yadda da wannan taron ba ba sa yadda wa qad tamakkanu sun samu dama min al wajen rudarwa ruɗarwa bil da al-imam husaini fi ma tabuhu bihi cikin abin da suka rubuta masa hatta madal fil qudum ilayhi har sai dai ya zamanto ya zartar wajen bari ya tashi ya tafi gurin su gadaru bihi suka yaudare shi wa ba'uhu suka siyar da al-imam Husain bi akbasil asmani da mafi kaskancin kuɗi kamar yadda can annabi Yusuf Allah ya ce washtarahu bi samanin baksin darahima ma'adudatin wa kanu fihi min az to haka in ka haɗa hasarar da suka yi a lahira da abin da suka karɓa a duniya ai baksin ne abu ne wanda yake kaskantacce wulakantacce to haka suka yi wa tarakuhu suka kyale al-imamu Husaini wahidin shi kadai yuqatilu a'da'ahu yana yakar makiyansa bal wa qatalahu al kaseeru minhu kai mutanen ma da suka ce yazo fa da yawan su sune kuma suka juyo suka yake shi ba bayan sun rubuta mai wasiku to mu da muke da wannan a tarihi Yau za mu yi da ɗan shi'a eh? ka zama abin yanka a hannun shi cikin sauƙi eh? abin da sai husaini ya faɗa kenan a hasan ba mun karanto a nan ba cewa sun soka mawuƙa eh. a cinya ai cewa da na yaƙi mu'awiya ya ce wallahi in yi sulhu da mu'awiya in tsana jini na da iyalaina da mutuncina ya fi mun alkhairi in yi rigima da mu'awiya yace saboda da na ce zan yi faɗa da mu'aici waɗannan mutanen da suka tattara a bayana da sunan in shi'a yace wallahi da su za su ɗauke ni cikin ruwan sanyi su miƙa ni haka limamu hassan ya faɗa haka ya faɗa eh? to shine sai yake cewa wa qatalahu al-kathir min hasta su shida har sai da suka yi shahada ko yi shahada ba da an qataluhu bayan sun kashe shi wa ahla baitihi da mutanen gidansa aka zo sai suka fara yasihuna suna ihu fi kulli makani a kowane guri talibuna bi saari lidami cewa sai kuma sun dauki fansan jinin al-Imam Hussein daga nan ne aka kafa rundunar da ake ce mata a ko tattawabi ne ne ko menene wa raf'i zulmi al-maz'um da kuma dauke zalunci waɗanda suke rayawa an ahlul baiti cewa wai an zalunci ahlul baiti daga nan ne suka fara kururuwa cewa sai sun dauki fansa akan kisan da aka yi ma imamu husaini da kuma an zalunci ahlul baiti thumma nadima ta'ifatun min shi'a sannan wasu 'yan shi'a suka yi nadama nadaman shadidan nadama mai tsanani ala tafridihim akan sakacin su fi difa'i anil husaini wajen kariya akan al-imam husaini wa ahli baitihi da mutanen gidansa a qaumun Minhu wasu mutane suka haɗu bi zi'amati sulaiman bin da jagorancin Suleiman bin Sarar li kaffiru an khati'atihim dan su kankare wa'incin manya-manyan laifukan su wa zambihim da zalban su fi wajen tabar da Imam Husaini wa adamu nusratihi da rashin taimaka masa ba adama baya uhu bayan sun masa mamaya wa alahu alaihi bil qudumi bayan sun nace sun ce yazo alaihim gare su thumma tarakuhu wahidan sannan suka kyale shi shi kadai hatta kutila har sai da aka kai shi shi wa qad tasammat hadhihi ta'ifatu ko tusammat an kira wannan jama'ar bitawabina ana ce masu wai utabaru ana lura da wa'annan at-tawwabuna awwala jama'atin shi'iyyatin diniya ita ce farkon jama'a ta shi'a ta addini da ƙulun rafidi wannan malamin shi abdullahi fayyad yana cewa inna awwala shi'in ya mu jama'atan diniya farkon shi'i da zai rai ce wannan jama'a ce ta addini tusamma ashi'a wa suleiman bin saradin wa kana zalika ba'da da al-husayn wannan bayan kisan al-imam wannan tarihin al-imamiyya wa aslafihim min shi'a shafi na 52 wa dhakara al-yaqubi ar-rafidi qissata qatl al wannan malamin shi'a yaqubi ya ambaci qissar kisan al-imam wa qala yace wa badara alqawm mutanen sun yi gaugawa fa hatazzu asahu suka cire kan al-imam Husaini wa ba'asu bihi ila Ubaidillah bin Ziyad suka aika shi wajen Ubaidillah bin Ziyad sannan wantahabu mada ribahu sannan suka ainihin wato a kwace kayansa wabtazzu haramahu sannan suka keta duk wata alfarma tasa wa hamalahunna suka ɗauki abin da za su ɗauka ilal kufa zuwa kufa falamma da kalna ilaihi lokacin da abin da ya shiga wajensa kharajat nisa eh falamma da kalna ilaiha lokacin da suka shiga zuwa gare ta ita kufa kenan kharajat nisa'ul kufa sai matan kufa suka fito Ya surukna suna ihu wa yabkina suna kuka fa qala ali ibn al-husayn sai ali ibn al-husayn ya faɗa shine ali zainul abidin alladhi naja min al-maut wanda ya tsira daga mutuwa limardihi saboda rashin lafiya wa sayyaruhu imamahum rabi suka sanya shi shine imami na hudu al wanda suke masa laqabi bis sajjad yace haula yabkina alaina faman qatalana wayannan suna kuka akan mutuwa ya kashe su ya waye kashe mu in ba su ba wannan yadda ya zo cikin tariku yaqubi haka ya zo cikin littattafan shi'a da dama to shine malam yace hadhihi adillatun min kutubihim wayannan dalilan akwai su a littattafan su wa musannafatihim da abin da aka sannafa tuakkidu jarimata shi'a almunkara suna tabbatar maka da wato mujrimancin yan shi'a wacce take abin kifi qatl Husaini wajen kisan al'imam Husaini thumma nadama thumma nadama ta'ifatin minhum sannan sai na damar wata jama'a daga cikin su wa taubatahum da tubarsa faqad aslamuhu sun miƙa al'imam Husaini wa ala baitihi da mutanen gidansa lil qatl zuwa ga kisa summa bakau alaihim sannan suka dawo suna musu kuka wa ma zalu yabkuna ila yawmina hada basu gushe ba har yanzu kuka suke yi an gane takfiran saboda kankarewa an zambihim dangane da zanubin su wa jarimatihim da kuma jarimar su fi khidlan alil baiti wadan tabar da mutanen gidan annabi wa adami nusratihim da rashin taimakon su wannan shine abin da suka yi oh. to shine malam yake cewa wa qad zakara ibnu jaririn. ibn jaririn ya ambata an shakusu tawabina dangane da shaksiyar wa'inda ake ce masu su tawabina din nan ila ubaidillah ibn ziyad wato tashin su wajen cewa bari su faru ubaidillah ibn ziyad li talabi bi damil husaini suna neman jinin al-imam husaini ibn ali fi ahdathi a cikin abin da ya faru a shekara ta 65 tunda mun san cewa shekara ta 61 aka kashe al-Imam Husaini farawa min riwayati Abi Mikhnaf shi'i to shi wannan Abi Mikhnaf din nan oh. da ya kawo dama dan shi'a ne in kana karanta tarihul tabari ka ci karo da ruwayoyinsa sannan za ku tattauna da dan shi'a in ya janyo zai maka hujja da shi sai ka ce masa ai hadhihi bida'atukum ruddat ilaykum dama kayan ku ne ka zo kana kafa hujja da shi shi yasa duk ruwayar da ka gani ta ƙarya ko taɓa mutuncin sahabbai to wannan abin misnad din akwai mutum guda hudu Lutu bin Yahaya yana ciki sannan shi Abu Mikhnaf din nan yana daga cikin waɗanda suke da ruwayo masu yawa a cikin tarihin tabari to tunda ko ruwaya zai ka wanda dama shi take karfafa to shikenan shi ta shafa an abi sadiqin daga abi sadi, kale yace lamman taha sulaiman bin sirrin wa ashabuhu ila qabr al-husayn lokacin da sulaiman bin sirrin da mutanansa suka je wajen kabarin al-imam husayn na dau sai hatan wahida suka yi kira kira daya ya rab ya ubangiji kazalna ibn binti nabika man tabar da dan annabinka to gafil lana ma madak Allah ka gafarta mana abin da ya wuce wa alaina sannan ka karɓi tuban mu innaka antat tawwabur rahim Allah kai mai karɓar tuba ne kai mai jin ne qala sai yace fa aqdamu indahu yawman wa layla suka fa aqamu suka tsaya indahu a wajen wannan kabarin yawman wa layla wuri da dare daya yusalluna alaihi suna masa addu'a wa yabkuna suna kuka wa yatadarrauna suna kankan da kai wa qala yace fa wallahi laqad ra'aytuhum na gansu izdahamu suna cinkoso ala qabrihi akan kabarinsa akthara min izdihamin nasi alal hajar al-aswad fiye da yadda ake taruwa akan al-hajar al-aswad kuma yanzu ku duba ku gani idan munasabar Karbala ta zo da Allah yadda suke taruwa a Karbala suna taruwa a Makka da Madina haka ba sa wannan taro wanda duk bai gane cewa addinin shi a wani addini bane mai zaman kansa wanda yake kishiyantar musulunci to kana da aiki Yauwa kana da aiki to shine malam sai ya ce wal khulasatu summarizing wannan ya zo cikin Tarikun tabari mujalladi na uku shafi na 411 anna hadhihi al wannan hadisar to utabaru ana lura da ita intilaqan jadida wato wata mafara ce sabuwa fil fikr shi'i wajen tunanin dan shi'a al munharif wanda yake karfatacce haisu gallal munafiquna yayin da munafikai suka yi amfani da hadhihi hadisa wannan abin da ya faru hatta azumar biha shahana'u har sai da suka girmama gaba da kiyayya bainal muslimina tsakanin musulmai wa badarat fihim buzurul fitnati washiqaqi suka yada abin da ya su yada na fitina da saɓani tsakanin musulmi yanzu anan nan mun faɗa ta kararin wa miraran mun ce kafin kisan al'imamu Hussein Umar aka fara kashewa sewa sai Usman sewa sai sai dina alkansa ko sannan sai aka zo kan al'imamu Hussein da Allah ya kamata mu mayar da kisan Umar da Usman da sai na Ali a matsayin wani shi'ar na addini da za mu ci gaba da raba kan musulmi da shi da ma aka zo ana karanta maka ana maka kukan ƙarya ka ga mutane sun taru yi da ƙisoshi na ƙarya sai an faɗa maka ɗan manzan Allah da matsayinsa da waye sai a karanto abubuwa na ƙarya sai a jingina wanda bai da alaƙa da abin a ce maka yana da alaƙa da shi dala ba su ake a saka maka ƙiyayye shi ba to sai maka ce me yasa ba su mayar da ranar mutuwar sayyidina ali ba ta shahara irin wannan ranar a matsayin makoki in ta zo so da ba abin da za su iya ginawa bayan mutuwar sayyidina ali mai dalili saboda wanda ya kashe shi abdurrahman bin maljan ne al-khariji amma me yasa suka gina wani abu bayan mutuwan al-imam husaini saboda akwai wani abu da suke so su gina hmm. sai a zo a ce to shi al'imamu ne a zamanin wa aka kashe shi sai a ce a zamanin yazidu to shi kuma yazidin nan waye babansa ma'awuya to sai a ce to shi kuma ma'awuyan nan waye ya kawo shi gwamna sai a ce umar shi kuma umar ɗin nan waye suke da hannu kawon shi sai a ce sahabbai da raguwa wanda ya jagorance shi shine abubakar to daga nan abin da ya faru abubakar da umar ba su dare suna duniya sai a ce to wannan abin da ya faru daga wancan tsarin to billahi lazi suna da alhaki a kansa kun fahimci haɗarin amma shi sayyidina ali tare da ittifaki ne ta fuskar daraja ba a haɗa daraja sayyidina ali da sayyidina husaini amma me yasa bayan mutuwan al'imamuwa? ali ba su gina wani abu me yasa suka gina wani abu bayan mutuwan al-imamu husaini saboda akwai tanan akwai abin da za su kai zuwa gare shi tanan kuma babu abin da za su kai zuwa zuwa gare shi shi yasa sai suka mayar da wannan ranar sai ta zama duk shekara sai an tuna sai an dinka bakaken kaya sai an cika titina sai an yi kuka sai an yi bakin ciki daga nan ne ni ne fa zan zo ina karatu dan shi'a ya bugu a tambaye shi a ce me ka ce kan abubakar ko umar mutanen kirki ne ya ce shi bai san matsayinsa ba sai dai an je lahira bai kunyar mu zai kalli idan mu ya faɗa mana haka wasu kuma suna sarrahawa ƙarare yanzu suna cewa abubakar da umar munafukai ne kafirai ne sannan kuma ka ce wai maraga ma ɗan shi'a na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiƙi in dai wannan shi'a imamiyya ce isne a shari'a jafariya wallahi babu wani ɗan shi'a da yake da itiqadin abubakar da umar da usman mutanen kirki ne wallahi duk wanda ka ya ce maka ya yadda da kirkin su sai dai ya faɗa a babin taƙiya yadda Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu addu alaikumul anamina min al to abinda suke yi kenan wannan in shi'a ya za a yi wa mu bari masu irin wannan aƙida su zo su yaudare mu su yaudare mutane ai ba za mu bari ba wallahi yawwa to shi ne malam yake cewa wa tamakkanat shi'atu sab'iyya wayannan yan shi'a na Abdullahi bin Sabai sun samu dama min da inar tashayyu'i wajen kunna watar shi'anci fi nufus shi'a a cikin rayukan yan shi al da wal da bihim da kuma karkatar da su an jaddatil haqqi dangane da ainihin wato hanyar da take ta gaskiya ce da haka ilal tashayyu'ul istilahi zuwa ga shi an ci na istilahi Almunharifi, wanda yake karkatacce albaghid abin ki ash-sha'i wanda yake ya yadu al-yawma yau wa fashat ta'assub sai ta'assufanci ya yadu li ahlil bait ga mutanen gidan manzon Allah bima kharaja an hududil haqq wanda ya fita daga haddi na shari'a wa tahalafa aqwamun min ash-shi'a daga nan wasu mutane sai suka kawance da yan shi'a ala bazil nufusihim akan ba da rayukansu wa amwalihim da dukiyarsu fi sabili fikirihim akan tafaɗa tunaninsu wa mu'taqadihim da aqidansu wa nashrihi da kuma yaɗa shi bainan nasi tsakanin mutane waqtalafat madhahibu shi'a to daga nan ne madhhabu shi'a sai ta sassaba fi ma bainahum tsakaninsu waftaraku suka rarrabu hatta fil imama hatta a cikin imaman nan allati yaz'umuna annaha nassun min Allah ta'ala wacce suke cewa wai imamancin nan nassi ne daga Allah kuma ƙarya suke wa wasiyatun min rasulillahi kuma wasiya ce kwanan nan naji wani me zan ce mai ne wallahi alam yana cewa shi sayyidina ali imami ne su kuma ragowan khalifofi ne eh haka yake faɗa wani makakke eh shi ma ya kamata in makar wallahi eh eh naga ya kamata in makai kuma ka san da izinin Allah duk wanda muka maka maka ta karatu ba zai sake tashi ba balai suraji'ina ila qitalin lana fihi ila yawmil ma'ad eh wai yana to shi bai sani ba su sun yadda khalifa ne su yan shi'a eh kuma kaga in ya ce imami ne ya fuwa ya fi khalifa ai Allah da ya so cewa ya dawo da inna annaka khalifatan fil ardi yanzu dama kaga ya dada tabbatar da cewa sayyidina ali ya fi annaba wanda dama ita ce aqidar su wanda zazzaki ya faɗa baki da baki in kuma kai yadda da wannan aqidar to arne ne kai kafiri ne kai zindiki ne kai ya gani to shine sai yake faɗa yake cewa fa zaharat sai ta bayyana iddatu firaqin shi'iyya wato adadi da yawa na in shi'a kullum minha kowace qad ma tayi a sirran aboyi a za'amatu annahu ahqqu bil imama cikin wanda in Allah ya kai masati mai zuwa ita kanta shi'a imamiya mai imamai guda goma sha bibi fa ta kasu ya kai kusan gida goma sha tara fa yanzu ba wannan shiyar imamiyya da muke ba a nan ƙasar imamiyya shari'a shari'a jafariya to akwai kuma yan shi'o'in da imamin sha biyu ne amma a tsarin in ka taho da ali al-imamu Hassan, al-imamu ne, ko sai baban ali zainal ali zainul abidina to in ka gangaro in ƙasa sai ka samu a tsarin sha biyu tsarin da ke cikin wannan na imaman ba shi bane a cikin wannan wannan imamin ta ne wani wannan imamin ta anan wa wani kuma dai sha biyu ne fa to in nassi ne daga Allah ko annabi ya aka hatta tsarin imaman da sunan da suka saba in Allah ya da sati mai zuwa za mu karanto kaje sunayen bayan sha biyu guda kusan goma sha tara zuwa ishirin da tara to kowanne wannan ga sunanta imamin ta sha biyu wannan ma ga sunanta imamin ta sha biyu ga inda aka rabu a imamancin anan saboda waɗannan tsarin da suka taho zuwa na kaza wani shine imami kaza wancan kuma a can wani ba shi bane imami wani ne imami to ya za a yi to shine sai malam yake cewa wa annahu al-mansus alaihi shine wanda aka tabbatar يقول الرافدي عبد الله بن فؤاد يتي ان بذور Lallai, yatsuwar wato ƙungiyoyi na واتو قنجوي ta fara ne can mu. tana ci gaba bittiradid da raurawa ba'ad da maktalin husaini bayan kisan al-imam husaini firqatun ja'alat imama akwai firqar da ta sanya imamanci fi muhammad bin al-hanafiya <laughs> akwai firqar da shi'a ce imamiya amma muhammad bin al-hanafiya an gane sannan wa firqatun qalat bin qita'il imama akwai yan shi'ar da suka ce kai imamancin ma ya kare ba'ad al-husaini bayan al-imam husaini ya mutu wa firqatun qalat bi imamati ali bin husaini akwai yan shi'ar da suka ce wannan yana kawo maka firqoqin to ita kanta imamiya din yadda muka faɗa ta kasu ta kai gida goma sha tara zuwa ashirin wa humul imamiya su ne imamiya wannan ya zo cikin tarihul imamiya wa aslafihim min shi'a shafi na hamsin da hudu da shafi na saba'in hamsin da bakwai Allah ya sa mu dace to haka nan haka za ta makkana shi'a hakanan in shi'a suka samu dama sai mu tashi a nan gurin hakanan suka samu dama suka ci gaba da yin abubuwa na rarraba ainihin wato addini Allah shi yasa muka ce to mu dai in dai addini za a yi na gaske bala ba mu san san da dan shi'a zai yi da gaske ba na mu zo mu shiga ai yawa kuma ai mun jefa musu tambayoyi da tahaddi tambayoyi da tahaddi da suka kasa amsawa yau ba za su iya ba har duniya ta tashi mun ce yaushe ne ɗan shi'a ya taɓa karɓan ƙudus a hannun wayanda ba musulmi ba sama da shekara 1400 ballantana na yanzu su iya ba za su iya ba yawa duk mai zagi yayi mai abin nan yayi amma dai karban kudus hannun wayannan mutanen wallahi babu dan da zai iya shi sai dan da sunna ta haifa lokaci ne kuma su sun sani kun ga irin wayannan majalisin da ake zauna a karantar da mutane da makarantun Qur'ani da waye wallahi sun san babu mafi hadari a duniya a gurin su kamar wannan don wannan shine abin da yake gina mutane gini na sosai na masu addini ba su zama yan kiɗa da rawa da waka ba Wannan ika a cika titi wanda ya karar da rayuwarsu wajen kiɗa da rawa da waka to me zai babu abin da zai magana ta ƙarshe da zan rufe da ita magana ce ta halin da muke ciki tsaro Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsalolin wannan hanyar dai daga abuja zuwa kaduna zuwa zaria Allah ya taimake mu an samu sauƙi kuma muna roƙon Allah duk inda ake samun matsaloli Allah ka kawo mana ƙarshen fitintunin nan hanyar gusau daga funtuwa ɗazun nan na gbbc sun fitar da rahoto zuwa gusau yanzu tana daga cikin guraren da suka zama dangerous area ma'ana hanya ce da in ka bi ta koyaushe kuma yana iya faruwa wanda bai sani ba ya sani so na saurari jawaban mai girma gwamna ɗazu da ya yi cewa matsalar rayukan mutane bai kamata a dinga siyasantar da shi ba kuma da gaske ne ku duba ku ga wani abu in muka ci gaba da tafiya a haka wallahi babu ranar da za mu fita cikin matsala idan jiha aka ce maka pdp ce take shugabanci da an ce maka wani abu ya faru mara daɗi a jihar za ka ga 'yan wata jam'iyya su za su fara fitar da abin da ya faru tsakaninmu da Allah haka ne ko ba ka ba idan aka ce maka jiha apc ce take shugabanci wani abu yana faruwa mara daɗi a jihar za ka ga 'yan wata jam'iyya su kuma su za su fara mai saboda su duk jam'iyyar da ba ita take mulki ba tana ganin wani ya samu matsala ita kuma shine ne ɗinta na ta samu nasara in zaɓi ya zo to don Allah eh ku duba ku gani a mu'amala ta musulunci ta yau da kullum abinda annabi ya ce mana fala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba yadda za ɗayan ku ya zama yana da cikakken imani sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi kaddara yanzu kai ne shugaba dala in kana shugaba a lokacin da matsala ke faruwa kana buƙatar gudunmawa kowa don ka samu nasara ko baka buƙata eh? to yau fa yadda Allah ya jarrabu wani da shugabancin kake ganin kai ba za ka samu ba sai ka kwashe kafarsa gobe ma kai ma fa haka Allah zai jarrabe ka da wani shi yasa sai ka ga abin da bai kamata mu siyasantar da shi ba an zo an yi me an siyasantar da shi so maganar da ya faɗa ya ce magana wacce take da alaƙa da rayukan mutane magana ce da bata da alaƙa da siyasa sannan magana ta biyu da ya cikin maganganun shi ya faɗi cewa duk mutumin da yake da gudunmuwar da zai bayar ko ma wace iri ce in dai za ta taimaka masa wajen tsayar da abin nan al'umma ta zauna lafiya yana buƙatar wannan gudunmu kaga a matsayinka na musulmi idan aka ce an kai hari wani guri an kashe mutane na rantse da girman Allah ko yaya ka ji daɗi a ranka billahi allazi la ilaha illa huwa ran da Allah ya tashi ɗaukar fansa wallahi ka ɗauka kana cikin mutanen da Allah zai ƙyale don wallahi ɓanna ta faru ka dinga jin daɗi a ranka cewa ka ji daɗi saboda wata bin ka. ba mutane bayan Allah suna ta addu'a ba wallahi duk wanda za a je a kai irin wannan harin ya ji daɗi a ran shi saboda biyan tashi mai wallahi ran da duk Allah ya juyo wajen ɗaukar fansa akan addu'o'in bayan Allah na rantse da Allah hadda wanda yake jin daɗi a ran shi abin ya faru Allah ba zai kyale shi ba to kaga cin da ya ce duk wanda yake da gudunmawar da zai bayar abu na farko ko ba komai kana musulmi kana iya ba da gudunmawa ta me ta addu'a shine mafi karanci su kuma 'yan jihar su ji tsoron Allah yadda ya faɗa ya ce a cire siyasa maganar rayukan mutane bai kamata a ce ana mai ba ana siyasantar da shi da gaske duk mutumin da yake da wata gudunmawa da zai bayar yanzu ni kamar ni yanzu a zamfara nake yin tafsiri haka ne zan je in zauna kusan kwana talatin a garin nan don Allah ni yanzu jin daɗi na ne a ce garin da zan zo in zauna kusan kwana talatin ina ciki a ce matsaloli na faruwa a cikin gari ko akan hanya don Allah jin daɗi na ne in ka gani so yanzu kiran da muke yadda ya kira cewa dan Allah duk wanda yake da gudunmawa da zai bayar dan jahannan ta zauna lafiya ya ji tsoron Allah ya cire siyasa ya kalli muhimmancin rayukan al'ummar mutane ko kana ganin wani in an yi abu kaza kiredit kaza zai fara kai dai babu ruwanka dan Allah ba da gudunmawa baka taba yin abu dan Allah ba Allah ya tabar da kai saboda haka tun da ya faɗa haka da izinin Allah mu ma a shirye miki duk guda tun da garin da nake zuwa in je in zauna kwana talatin kuma hanyar nake bi in ana cikin bala'i ni ma ba ina cikin bala'in ba sanda wani abu zai faru in a hanya ne ko a cikin gari tsotsayi ne ana iya nufin wani ko ba kai aka yi nufi ba tun da fitina ce kai ma ta shafe ka ashe bai zama wajibi gare mu mu ba da gudunmuwar da ya kamata mu bayar dan a zauna lafiya wannan kenan ta bangaren wanda suke kai hare-hare a hanyar nan muna musu wa'azi da nasiha cewa su ji tsoron Allah su tuba su bari kuma wannan hanyar yanzu ta zama dangerous area su ɗage mata ƙafa wallahi Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunna sannan kowane irin abu da ka san yana da farko Allah ne kaɗai farkonsa ba ta da farko hanyar nan tana daga cikin hanyoyin da suke hanyoyi manya wanda suka haɗa jihohin da eh idan suna ganin wani abu aka yi masa suna yi ne da sunan rama ai sun san ba mutanen da ke bin hanyar ba ne suke yanzu ni na faɗa na ce yanzu shekaran jiya a hanyar nan cikin motocin da aka buɗe ma wuta akwai motar da gashi an sauke ta an buɗe mata wuta an kwashe mutanen da ke ciki lambar roga local government roga local government ɗin nan ne garin mahaifiyata ba daga garin suka fito nan bace sun biyo hanyar abin ya faru abin ya shafe ni ko bai shafe ni ba eh muna musu wa'azi su ji tsoron Allah su tuba wala da abin da ka san yana da farko to yana da ƙarshe Allah ne kaɗai farkonsa ba ta dawa ba ta da farko kuma ƙarshensa ba ta dawa ba ta da ƙarshe naka muna musu wa'azi su ji tsoron Allah hanyar nan ta zama dangerous area su ɗage mata ƙafa su bari al'umma ta zauna lafiya wannan shine kiran da muke zuwa gare su sannan jama'ar gari a tare a ci gaba da yin addu'a wannan abin Allah ya kawo mana ƙarshen sa Allah ka nuna mana ƙarshen wannan fitinar dan tsarkin sa. wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh